Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 kana ana iya kama mu a tashoshin FM na radio amfani sarauniya fara'a noma dalon da niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hamsi. Bayan labaran duniya za ku je yadda barayin keke na a jihar Adamawa ke neman zamewa jama'an jihar Alkakai. Sai kuma ku ji maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kana mu kawo muku labarun da suka ɗauki hankulan jaridun arewacin Najeriya. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu aure kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Turkiya ta ayyana wani hari yau laraba da nufin kakkaɓe mayakan IS daga garin Jarablus da ke kan iyakar syria Rundunar sojin Turkiya ta kai harin roka da kuma jiragen saman yaƙi kan mafarkin mayakan. An kai hari ne kwana ɗaya bayan da ministan harkokin cikin wato ƙasashen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya sanar da cewa Turkiyya za ta ba da kowane irin tallafi domin kakkaɓe mayakan IS daga kewayen Jarablus. Ranar Litinin gwamnatin ta lashe takobin kawar da mayakan IS bayan harin ƙunar baƙin waken da aka kai kusa da Gaziantep. Ƙungiyar IS ta ƙwace ikon yanki mai girma kan iyakar Turkiyya da Siriya a shekara ta 2015. amma mayakan kurdawa sun kwace waɗansu sassan yankin musamman gabashin jarablus an yi wata gagaruman girgizan kasa yau da asuba a tsakiyar kasar italiya da ta yi banna kusa da cibiyar auna karfin girgizan kasa da kuma faɗakarwa an bayyana cewa karfin girgizan kasan ya kai maki 6.2 a kusa da cibiyar da ke nisan tazaran kilomita 10 da inda girgizan ƙasar ta auku girgizan kasar dai ta faru ne da misalin karfe uku da rabi na asuba aka kuma ji motsinta a duka faɗin tsakiyar italiya da ya hada da roma babban birnin kasar inda mutane suka ji motsin kananan girgizan kasa da ta biyo baya wurin da girgizan kasar ta auku ba ta da nisa da birnin alekwila inda a shekarar 2009 girgizan kasa ta kashe akalla mutane 300 to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa yayin ziyarar da ya kai wa mai martaba sarkin musulmi a najeriya cewa za a iya shawo kan kungiyar boko haram mai tsatsauran ra'ayi ne kawai idan gwamnatoci suka magance cin hanci da rashawa da suka kuma samar da dama ga matasa ziyarar ta uku wadda kuma mai yiwuwa ita ce ta ƙarshe da kerry zai kai a najeriya a matsayinsa na sakataren ma'aikatan harkokin wajen amurka ta zo ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da barazanar komaɗa tattalin arziki da kuma matsalolin tsaro daban-daban da yake jawabi a fada mai martaba sarkin musulmi sa'adu abubakar keri ya ce hakkin gwamnati ne ba al'umma damar da za ta hana su shiga ƙungiyoyin ta'addanci ya ce idan ana so a cima maslaha da kyakkyawan makoma tilas ne kasashe ba kawai za su yi ƙoƙarin kawo ƙarshen tsaurin ra'ayi da ke goyon bayan 'yan ta'adda kaɗai ba. amma tilas su samar ma su wata damar da tafi waccan. keri ya ce babu wani abin ban haushi da takaici da kashe gwiwa da ya shige al'ummar ƙasa ta tunanin gwamnati ta cuce ta. Ya kushe wa ƙungiyar Boko Haram da kashe sama da mutane dubu ishirin tare kuma da sanadin rasa matsugunan sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyar cikin sama da shekaru bakwai da kungiyar ke kokarin kafa shari'a islama wani ministan kasar sudan ya shaida wa murya amurka cewa shugaban hamayyar sudan ta kudu rick macha yana jinya a khartoum ministan watsa labarai ahmed bilal ya shaida wa murya amurka cewa an kai macha sudan cikin wani yanayin rashin lafiya mai tsanani bilal ya ce shugaban hamayyar yana fama da wani matsanancin ciwon kirji da kuma matsala a kafarsa domin ya yi tafiya da kafa na tsawon wato kwanaki goma sha biyar ya ce an sanar da juba halin da yake ciki shugaban sudan ta kudu salbaki ya sauke maca daga matsayinsa na mataimakin shugaban kasa bayan da aka sake bayan sake barkewan wani sabon fada a babban birnin kasar a watan jiya tsakanin dakarun da ke goyon bayan abokan hamayyar biyu fadan ya tilasta dubun dubatan mutane kauracewa matsugunninsu maca ya janye zuwa cikin jeji lokacin faɗan kuma cikin watan nan dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo suka samo shi da rauni a kafa kakakinsa ya faɗa tun farko cewa maca ya ƙaura cewa sudan ta kudu ne da nufin gujewa dakarun ki kuma raunin da ya ji bashi da tsanani bai bukatan jinya da aka tambaye shi wanda ya raka maca zuwa kartun sai bilal ya amsa da cewa shi kaɗai ya tafi abinsa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu bude taskar rahoton namu da batun 'yan fashi da makami a jihar adama ga kuma sanusa Adamu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan shine fashi na hudu a ƙasa da wata ɗaya da masu fashin keke na napep suka kashe matuka kekunan na Pep biyu a garin Duman da ke jihar Adamawa Kana suka kwace kekunan su. Fashin keke na napep na baya-bayan nan da ya sanadin mutuwar wani saurayi mai suna Abba wadda aka sinci gawarsa a yashe kusa da barikin 'yan sanda na Numan ya harzuka 'yan kungiyar matuka keke na napep zanga-zangar lumana yanda suka kase babban titin Numan zuwa Yola. Kana suka yi raga-raga da ofishin kungiyar. Ga abinda wani ganau ya shaida dhaamin big damsa wurin farin nan sai a wurin sai a samu su wuka a karbi mashin hannu an kawo report aran kama wansu an kai su police station yanzu shi na dauki wani gawo dan keke na an yanka wuyan shi shugaban kungiyar matuka keke na na karamar hukumar numan fati ingiso ya ce sun mika wa yan sandan yankin wasu matasa biyu ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha na numan da suke tuhuma na da hannu a kisa da kuma sace keken na pep din bai kai wata da yanzu ba suka karya mana wuyan yaro a can hanyar jamta suka tafi da mashin ba mu san mutum ba mu je mu ɗauki gawan yaro ne kwanan jiya janaiza sun sake kuskure mana yaro daya ba su yi nasara ba yaro ya fi kafin su sun sake kuskura na uku shine aka kama ɗayan yaro wannan shine na hudu kuma suka sake a hadi da suka kawo guda hudu sun kashe yara biyu kin aikin dare ma daina ci tun da dare ne ake ake kashe mana yara ana kwace mashin ana kawo masu wari in son mu ne daga misali kafe bakwai zuwa takwas kowa ya je aje mashin nashi a gida domin duk hali nan da dare ake yin sa malam hassan usman kawu ne ga marigayi abba ya mini bayanin yadda suka iske gawarsa muna ne neman muna nan saka samu gawan shi kusa da police barrack a ciyawa an taro ana kallo shi kenan da daga nan dai yan sanda suka zo aka ɗauki gawa aka kai mortuary eh sun ɗaure wuyan shi da da kebu sun ɗaure kafofinsa sun ɗaure hannayensa a jikin cinyansa da igiya suka ɗaure hannunsa a jikin cinya suka ɗaure kafansa da igiya wuyansa kuma suka naɗe shi da kebu bakin ciki dai ban taɓa jin irin sa ba rayuwata. Hukumar 'yan sanda ta jihar Adamawa in ji ta bakin jami'in hulɗa da jama'a DSP Otman Abubakar ya ce kashe-kashen suna da alaka da juna. Mun kokari mun sa samu ɗaya daga cikin wanda suke kashe masu keke na fef nan last week nan makon da ya kashe wani mai keke na fef a kufari din nan kuma yana yana taimaka mana da bayanai don suna da irin muga makamai a jikin su. wani suna yin amfani da wata saddabaru mutane su suma wani lokaci kuma su kai ga kashe mutum mun kokari mun samu ɗaya daga cikin wanda suke kashe masu keke na fef din nan wanda ya kashe wani mai keke na fef a kufari din nan kuma yana yana taimaka mana da bayanai wannan jin tun da suna da gang ne ba mamaki kila cikin gang din su ne wanda suka yi wannan tarihi a can numan to su akasari da muka dama mutane kunne su daina eh, zuwa inda ba sani ba cikin dare don mutum ya kwadaita maka kuɗi mai yawa to ire-iren wayannan mutane su ne suke amfani da wannan damar su su cutar da matuƙa keke na fef nan da zaren karfe shida bakwai ya yi, ina ga ya mutum ya hakura da irin zuwa wajaje masu nisa nisa din nan. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar adama Najeriya. To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan. buɗa buɗa ayyar ce buɗar in mata buɗa ayyar insha Allah Allah zai jagora ki zama mata ta ranar har ayi jeren dan mata. Yo buɗa ayyar ya zama buɗa yan mata. Ni hasafin

Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau kamar yadda muka yi alkawari za mu fara taɓo batun wata baiwar Allah ce mai suna Firdausi wadda take auren wani mai suna Ado Shehu. Ado Shehu ya rasu kimanin shekara ɗaya da watanni takwas da suka wuce. Kafin rasuwarsa Firdausi da Ado sun haifi ‘ya'ya guda biyu dukkansu mata. babbar ana ce mata na na Aisha mai shekaru hudu da haihuwa a lokacin rasuwar mahaifinta. Ɗaya ƙaramar sunanta Fatima Zahara'u, wadda ita a lokacin shekarar ta ɗaya ne da watanni kuma tana shan nono ba a yaye ta ba. A bayan rasuwar Ado, wani yayansa mai suna Yakubu Shehu, wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo, wanda ɗan majalisar dokoki a jihar Bauchi ne, sun je sun karɓi waɗannan 'ya'yan guda biyu aka kuma haramta mu uwar da kuma duk dangin ta zuwa ganin su daga baya ma sai uwar take samun labarin cewa nana aisha mai shekaru hudun ta rasu to amma dai ita babu wanda ya gaya mata daga ɓangaren waɗanda suka kwace waɗannan yara a hannunta za mu waiwayi dukkan ɓangarorin domin jin abin da za su ce kan wannan batu to amma yau za mu yi shimfiɗa ne da bayanin yadda wani abu ya samo asali daga bakin ita uwar 'ya'yan nan malama firdausi suna na firdausi daga garin bauchi ni ce matar ado marigayi wanda ya allah ya masa rasuwa shekara ɗaya yanzu da wata bakwai to ya rasu kamar ya ki da akwai yara ya rasu ya bani da yara guda biyu da na aisha da na fatima to yanzu wani hali ake ciki tun daga lokacin da allah ya masa rasuwa ya zuwa yanzu tun da allah ya mamiji na rasuwa muka shiga wani hali na wargacewan famili dina da yarana yan uwan mijina sun raba ni da yarana tun bayan arba'in da na yi na rasuwan mijina raba ki da 'ya'yanki kamar sun zo sun karɓe su daga hannunki kuma yaran nan sun girma ne ko kuma da yaya yarana ba su girma ba yara na hasali ma ɗaya shekaranta hudu aka karɓe ta aka karɓe ta karɓa kuma wanda bai kamata ba da yarinya na kuma shekaranta ɗaya da wata bakwai aka karɓe ta don ko yaye ta ma ba a yi ba tana shan nono aka raba ta da ni aka rike ta a lokacin da mijina ya rasu bayan rasuwansa ne gidangin mijina suka zo suka ɗauki yarinya na mai suna na na aisha bayan sun ɗauke ta muna shuru-shuru ko za su zo akan wani magana yarinyan babu wanda ya zo na je shari'a commission don ko akwai wani abu ne ya sa suka ɗauke ta shari'a commission sun neme su amma mutanen ba su zo ba har daga ƙarshe shari'a kwamishin suke gaya mun ko zan in ina son maganan gado za a ban gado amma yarinya na ba za a bani ba daga baya mutane suka mun yawa suna magana akan tun da ya ɗauke ta yana son ta ne yana son ta ne waye ya ɗauki a cikin yan uwan mijinkin nan waye ne ya zo ya ɗauki raba ki da wayannan yaran naki yar su ne ta zo ta ɗauke ta a gidan da nake da ta ɗauke ta ta kai ta gidan ƙaninta wato yakubu kenan yakubu yakubu dan majalisar jihar mm. da ta zo ta ɗauke ta ta kai ta bayan daga baya bayan shari'a kwamishin sun neme su sun ƙi zuwa mahaifiyata ta mun magana akan yaran rabu da su in bar su komai yaro na kowa ne allah zai raya ta ta ɗauki kayan yarinyar don ba su karɓi koda da kayanta ba an raba ta ne da gida ba ko kaya a jikinta daga ita ya kayan jikinta suka tafi da ita daga nan ne ma'aifiyata ta ɗauki kayar ita na na aisha don ta kai mata su kuma gana da shi yakubun kenan bayan nan ta je gidansa da ita yata zara'u kenan lokacin tana shan nono shekaranta ɗaya da wata bakwai lokacin ta je sai ya ce bayan ta bashi haƙuri ta ce mishi ma wani abu ne faru to shi kenan eh daga nan dai ya musu cin mutunci ya musu cin mutunci irin wanda dai dan adam bare iya jura ba ma ya ce bare karbi kaya ba su tafi da kaya sun taso za su fito ita yarinyar wata na bayan ma'aifiyata ya zo ya jawo ta yana kokarin kokuwa da ma'aifiyata ke wai kan ita ma ta dawo gidansa ba za ta fita daga gidan ba suka barfi wato suka sake kwace wannan karamar ita karamin kenan da ba a yaye ta ba bayan sun dawo kenan muka neme su a kotu to mun je kotu da su kotun da muka je na farko sun nemi su zo daga baya da suka zo sai daga baya suka kori kara mun je kotu na biyu kotu na biyu mun yi shari'a da su har sun ba da odan cewa a dawo da yara amma shi yakubu ya yi apil din shari'a tun da aka yi apil din shari'a har rana mai kamanta yau ni babu wanda ya zo ya sake samu na da maganan an tada maganan lauyan shi bai sake zuwa ba sannan sun je sun jingina shari'a bayan zaman nana a gidansa kenan na kimanin shekara ɗaya da wajen wata biyar ina zaune wani rana ranar juma'a ina zaune sai na ji an mun waya na ɗauki wayata sai na ji an ce mun wai ya haƙuri waye ne ya miki waya ko kuma wace ce wani ne ya min waya ki san shi ba na san shi waye sunan shi garkuwa mhm. shi ma dan gidan ne a'a ba dan gidan ba ne yaron mai gidana ne kafin ya rasu mhm. yaya hakuri me ya faru ya ce min nana ne allah ya mata rasuwa shi ma yanzu ake gaya mishi wannan labari to daga nan ne na kira gidanmu nake gaya musu cewa nana allah ya mata rasuwa to an kira 'yan uwana don a sanar musu cewa na na allah ya mata rasuwa an ji labarin haka to a nan ne da ta sanar da shi yayanta kenan dan uwanta sai suka ce bari su je su duba cewa da gaske ne rasuwar yarinyar don akwai lokacin da kanwata ta taba zuwa gidan shi ba wanda yake zuwa ganin yaran kanwata ta taba zuwa gidan shi domin ta gaiwa innan yaran ya sa polis suka kama ta shi shi yakubu wawo kenan dan mm. majalisar mm. bayan nan ya sa an kama ta kai suka ce su ya sa doka ma gidan shi kar wani ya ke shiga mishi gida ba tare da izinin shi ba daga nan ne kuma su suka je dubawa cewa da gaske ne an yi rasuwa suka samu ya ce musu eh an yi rasuwa sun ma dawo daga makabarta an cewa na na ta mutu ko tana raye ba Allah kaɗai ya baro kansa sani tunda yanzu haka hukumar 'yan sanda sun ce mu je mu a gwada mana kabarin na na mun je eh to kafin wannan lokaci a kun ɗauka shi ya ɗaukaka ƙara mm. kuma ba a gayyace ku ba to menene ya faru da tsakanin wannan lokaci tun daga wannan lokaci babu wanda yake zuwa ya ga yaran yara dai sun zama suna gurinsu odan kotu tunda su sun jingina kara wanda ya je gurin ganin yara shine sanadin da ya kanwana ta je kenan aka sa aka kama ta polis suka kama ta to daga nan babu wanda yake jin labarin lafiyansu rashin lafiyansu har akwai lokacin da na ji labari a gari yata ba lafiya tana asibiti nan na ziyarci asibitin na je na samu da gaske tana kwance a gadon asibiti tabbas na ganta eh, rashin lafiya ne ke fama da shi sai na tambaya cewa me yake damun ta aka ce tana fama da limoniya ne don har suke gwada mana a lokacin ma ta taba kwanciya a asibitin ita na na fatima kenan to akan banda ta rasu a'a kanwarta kenan akan ta taba kwanciya a asibitin ma mu ba mu sani ba to daga nan ne dai muka zo so biyu nan ma aka sake daga yarinyan a asibitin ya suka mai da ita gida nan ma ba mu sake jin labarin yadda yarinyar ta kare ba ko yaya ta kare da jikin ba mu sake ji ba to shi yakubu wanne ne wani irin dangantaka ne yake tsakanin ki da shi mijinki marigayi yaya yake ma mijina marigayi uwansu ɗaya ubansu ɗaya ne ko kuma ya dangantaka take tabbas uwansu ɗaya ubansu ɗaya Masu sauraro a biyo mu a shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan bayani daga bakin Firdausi har ma da mahaifiyarta. Kamar yadda muka ce zamu nemi jin ta bakin su 'yan uwan mijin nata da suka kwace waɗannan yara da kuma gaskiyar batun rasuwar na na Aisha. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. To Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun arewacin Najeriya. Da babban labarin jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar ta Blueprint ɗin dai ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu. inda ta ambato shi yana cewa hukumar yaƙi da masu ɓarnata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC na binciken ma'aikatan hukumar ta INEC guda ɗari. a can gefe guda kuma jaridar ta blueprint ta bugu labarin da ke nuna cewa kungiyar boko haram ta kai wani harin da ya kashe mutane sha ɗaya a can wani ƙauye da ke kusa da garin chibok na jihar borno haka zalika jaridar ta blueprint ta bugu wani labari mai nuna cewa jami'an tsaron farin kaya na dss a najeriya sun kama wani da ake zargin yana da hannu a wani harin da aka kai a wata makarantar sakandare a jihar Yobi a cikin shekara ta 2013. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana shirin taimakawa Najeriya a kan yaƙi da cutar shan inna bayan da aka samu labarin ɓullar cutar a Najeriya. Wannan na ɗaya daga cikin labaran jaridar leadership A can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ambato Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa mutane miliyan tara ne ke buƙatar agajin gaggawa a sakamakon halin matsin da suke ciki a dalilin rikicin masu tayar da ƙayar baya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. To ita ma dai jaridar Daily Trust da batun rikicin ƙungiyar Boko Haram ɗin ne ta yi ɗaya daga cikin labaranta. inda ta ce kungiyar Boko Haram ta tayar da wani ƙauye da ke kudancin jihar Borno a yankin ƙaramar hukumar Askira Uba. To amma a can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ce masu tayar da ƙayar baya guda ɗari uku ne sojojin saman Najeriya suka kashe a wani harin jiragen sama a can jihar ta Borno. A ƙarshe da jaridar ta Daily Trust za mu kammala. da wani labarinta da ke nuna cewa akalla mutane takwas aka kashe a ƙaramar hukumar talatar mafara da ke cikin jihar zamfara bayan da ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta audu gusau suka yi zargin wani da yin ɓatanci ga addinin musulunci mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To ma da an gaishe ka na ba tsari mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin bayasa sakkwato ga dalokar ya Na ku isa min saƙon ga nau da talakawa 'yan Najeriya Kirista da Musulmi wallahi wagga dama da allah mun janar muhammadu buhari kowa shi mai sanyi kata cikin kwabe da mai a dawo bisa ga hanyar allah in waga dama ta kumce mana ba a ba janar muhammadu buhari goyon baya ba to wallahi har lokaci ya kare to wallahi to kun goma yawo fata mu dai allah ka ba mu shigogobi na gani masu tsoron allah assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwallo da ba sabar lokaci ne yi ta a din boa hausa na ne amfani da wani dama domin ku ban dama ya sayar da sakona ga ɗan kamar masu yi wa direbobi lodi a duk inda suke yana da kyau kusa yin zama na karin ilimi ko ilimi a ce zaman koyarwa da su wani direbobi dangane da yanayin tuki ku sanar da su dokoki tuki kuma kuma ya kamata ku sani dokokin ku rika sanar da su dokokin domin kada ku rika karya doka wajen tuki ni ne sani balad da ke guru hausare a jihar yobe don allah gwamnatin jihar yobe a taimaka a biya mutanen ma'aikatan gwamnati a biya su albashi kamar especially lea local government suna cikin damuwa yunwa tana kashe ma'aikata ba a jihar yobe ana cikin kunci kamar especially zone c guru local government mutane suna nan suna cikin damuwa talakawa ma'aikatan gwamnati Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Isa Sani mai asinar garkon Alli a karamar hukumar kiyawan jihar Jigawa. A muryar Amurka ku bani dama na yi amfani da ita kuma wajen kiran mahukuntan na Najeriya. Duba da yanayin da ma'aikatan gwamnati musamman malaman makaranta da malaman asibitoci suka tsinci kansu a halin da ake ciki yanzu da kuma sauran talakawa mu na Najeriya. A abin ya kai intaha domin idan aka duba yadda yanayin ilimi yake taɓarɓarewa da yadda yanayin lafiya da tsaro yake taɓarɓarewa a ƙasar nan ya kai a duba kuma duba duk komai ne yake haifar da wannan abu ba illa yadda aka yi watsi da ma'aikata wajen biyan su haƙoƙinsu duba da yadda rayuwa ta tsada. To Allah ya kyauta mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. turkiya ta kaddamar da wani hari yau laraba da nufin kakkaɓa mayakan is daga garin jarablus da ke kan iyakar siriya rundunar sojin turkiya ta kai harin roka da kuma jiragen saman yaƙi kan mafakar mayakan an kai hari ne kwana ɗaya bayan da ministan harkokin ƙasashen turkiya mevlut cavusoglu ya sanar da cewa turkiya za ta ba da kowane irin tallafi domin kakkaɓa mayakan is daga kewayen jarablus ranar litinin gwamnati ta lashe takobin kawar da mayakan na is to ma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu da ta taimaka min gabatarwa da solomon abu wanda ya bada umarni sai injiniyan mu charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da lasar a ji wasu abokan mu da wani sabon shirin har da nima da zan sake dawowa domin gabatar da shirin himma ba ta garagu. Eu vou po, tagap.